بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً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 بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ ولن يزيغ عنها إلا ضال أو حالك تركنا على المحجة البيضاء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي والسلام عليه أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس الأقيدة ويا أمة القرآن ويا حملة المبادئ أحييكم جميعا بالتحية الإسلامية المباركة المنزلة العطرة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والصداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات بايهنك haka مسلمين ما سجرمه masu girma a ina fata ban yi kuskure ba a kuma wannan birni na abidjan a wannan ƙasa ta cote d'ivoire ko ivory coast ko sahilul aj a wannan yanki ta afirka ta yamma ardun ko baladun min biladillahi rabbil alamin da ma duk inda musulmi muke kwata ina miƙa mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan yammaci ne na litinin kuma sha tara yau ga watan sha'aban tsakaninmu da azumin ramadan subhanallah duka-duka yau kwana goma sha biyu ne ko ma sha ɗaya kai ƙila ma ka ce duka-duka kwana goma ne musamman da yammacin najeriya kuma shekara ta dubu da miya da talatin amma a cikin baka a bracket bai na kausain goma ga watan agusta dubu biyu da dari tara ko kuma dubu biyu ka ce da tara gmail nef haka ne kuke cewa ko 2009 amma a kalanda irin ta 'yan albashi a kalanda irin ta bature a kalanda irin ta 'yan mishan ta fafaroma wannan kalanda yawanci za ka iske mana ambatanta mu ce kaza 19 kaza kaza kaza amma wani lokaci mukan manci tamu kalandar mai asali mai dalili mai hujja mai madafa mai makama mu dinga kame-kame muna ɗauko kayan aro bahaushe kuma ya ce kayan aro baya rufa katara in ya rufa ma zai buɗe wata ran ma'ana dai yau sha tara ne kamar da muka ji ga watan sha'aban dubu da arba'amiya da talatin kuma goma ga watan agusta dubu biyu da tara to wata mala abdulsalam ya yi mantuwa bai sanar da ku menene matashiyarmu a yau ba ko kuma maudu'i topic of discussion na yau menene abinda aka tsara za a yi magana a yau shine tsintsiya ku ƙarisa mana maɗaurin kiɗa to tun da dai an ce tsintsiya maɗaurin kiɗaya to tambayar ita ce mai ce tsintsiya kuma ya ake ɗaure ta kuma me ake nufi da wannan karin maganar kuma me ya kawo maganar tsuntsaye a cikin wa'azi la'alla sa'ilan yas'al la'alla sa'ilan yas'al aw la'alla mutasa'ilan yatasa'al me ya kawo tsuntsaye kuma wata ilka ce ah yo me an magamin kifi da kaska kaska ya tudu ce ki kuma kifi dan ruwa ne sai mu ce a hankali bayani zai biyo baya Wabillahi billahi tawfiq bahaushe in yace tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ai ita tsintsiya da ita ake yin shara idan ka kalli tsintsiya kuwa ai sili sili sili sili ne suka haɗu suka da tsintsiya ɗaya alaisa zalika kazalik bala inda za ka ce tsintsiya ka kwance ta ka zanzara ta ka tambaɗa ta kowane sili ɗaya shi na iya yin shara ba shi amma in suka haɗu ba sai su yi ashe idan ba haushe ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yana nufin yadda tsintsiya haɗuwa suke su yi aiki to haka musulmi al'ummar annabi muhammad ya kamata su ma su haɗu wajen aikin kirki ashe kafin in je ko ina ka gane karin magana kenan ka kuma fahimci inda muka dosa kenan kafin na ci gaba wani tsoho ya tara ‘ya'yansa su guda goma da awwalu da sani da salisu da rabi'u da khamisu da sadisu da sabi'u da saminu da tasi da kuma wa ashir sai ce ku zo muku karatu amma ba aya ba hadisi suka ce kamar yaya ce ya ku tsaya kowannen ku je ɗauko kara mu a Kano mukan ce kara me wa an kaje Sokoto a ce kari ko kare ila hadda kasar adar haka ne ko adarawa madalla amma mu kan ce kara kara kuma kowa ya santa ne jam'i amma mu mufradi ne ku min afwa an gane ko da yawa akan ce karare ko karuruwa mu kenan allura lugatun Ku sai shi wannan uba ce kowannen ku je kawo kara a wale kawo kara kwaya daya ta ma kara na'am salisu kenan akwai karare ko karuwa nawa kenan goma sai ce gaba ɗaya ku ɗaure su suka ɗaure suka ce babu man ɗaure ce to ina son kowannen ku ya ɗauka karya su a wali yayyayi ya kasa karyawa ce to shi kenan dakata dakata ba sani ya kasa با ثالث كاسا با رابع با خامس با سادس حرزوا كنا عاشر كلهم عجزوا أن يكسروا هذه المجموعة من الأحزان هو حزمة سوكا كاسا كرياو ايش تجيجي انا مبطايا دوكو كونتي سو سيتي كوا يدوكي تاسا كرام مغاني اولي يدوكا ثاني يدوكا ثالث يدوكا rabi'u khamisu sadisu sabi'u dawalaik dawalaik dawalaik yace kowa ya karya kowanne sai kwas kwas kwas da ka karya sai ce to ina son tambaye ku me yasa lokacin da su me yasa kuka kasa karyawa sai karbin yace dan karbin yace baba yau ai mun kasa karya su ne saboda a dunkule a cure a mulmule a haɗe suke wuri guda dan me kuka kare su yace surar rabu ne yace to na kare muku karatu ba sai na ja muku aya ba kuma kun gane karatun ko waye bai gane ba wadih ashe kenan idan al'ummar musulmi ta dunkule ta ture ta mulmule ta haɗe sai ta zama tsintsiya maɗaurin ki mai ɗaya in ku ta wargaje ta tambaɗe ta ɗalɗalce to sai su kasa yin aikin kirki musamman musulmi suna zaune a waɗannan yankuna wanda asali ƙasa irin abidjan cote d'ivoire sai ka ce ƙasa ce wadda take kogi ne na kafirci amma dai ƙasar allah ce kuma shi addinin musulunci ba addinin wata ƙabila ba ne kawai ba ta larabawa ba ce kawai ba ta ainihin bare bari ce a Najeriya kawai ba ta zabarmawa ce kawai ba ta jula ba ce kawai ba ta fallata ba ce. ba ta mutanen Sudan ba ne. a'a addinin musulunci saƙo ne na duniya malam kawo mana aya amma suka karanto min sura ta talatin da hudu ne aya ta ashirin da takwas. wa ma arsalnaka illa kafatan linnas وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قرآن كيوم ما لم تفسير سكتي وما هذا نفي أرسلناك فعل وفائل ومفعول ألوك تشيبو إلا istisna'un ba'da nafi kuma sukan ce wal istisna'u ba'da nafi yufidu al-hasra wal qasr idan ka taugace bayan ka kore to hukunci kan tsaya ne kan abin da ka togace Allah anan yana cewa wa ma arsalnaka wannan kadin wa ake nufi annabi Muhammad Allah ce bamu aiko ka ba ya Rasulullah sai dan me sai sai illa kafatal na face ga dukkanin mutane yau kenan kaga mutane ai ba a cote d'ivoire kaɗai ake samun su ba annas ya ce ba a saudiya kaɗai ake samun su ba ba a america kawai ba ba a japan ba ba a china ba ba a yugoslavia ba annas muntashiruna fi jami'il aqtar lil alam ko ina ana samun annas kenan ashe musulunci saƙo ne na dukkanin duniya saboda wannan aya wa ma arsalnaka illa kafatan linna? kenan dole a tashi a yada wannan saƙo da dukiya da hankali da kwakwalwa da tunani da fikira da ra'ayi da alƙalami da duk abin da Allah ya baka maza su yi mata su yi yara su yi manya su yi saboda muna da doguwar tafiya ne a gabanmu mun tunkari doguwar tafiya ne za mu tafi lafiya mun shiga mota ne mai tafiya wannan motar za ta karkare ne lokacin mutuwa wannan mota kaddara an tashi daga abijan za a tafi kaddara saudiya wani kila a hanya zai tsaya wani a sudan zai tsaya to kamar haka ne wannan mota muna kiranta motar ajali wani zai sauka daga cikinta yana ɗan shekara ɗaya wani ɗan shekara biyu wani ɗan shekara goma wani kuma hatta ya kai ƙarshen ƙarfinsa likai la ya'lamu min ba'da ilmin shay'a amma dai muna cikin dogon tafiya da saboda ka dole mu yada wannan sako na musulunci a duk inda muka samu kanmu abu na farko kenan musulunci sako ne ga mamme saboda wannan aya da kuka ji ɗaya kenan na biyu Allah kuma ya nuna mana musuluncin nan yana da gamewa akan duk abin da kake yi misali Allah ya faɗa a sura ta 51 a aya ta 56 da aya ta 57 da aya ta 58 a jere Al-Rama Abdurrahman karanto su can cikin suratul Zariyat yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mai وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مستمر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين سواء أنهم أريد أجيري Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aya ta 56 kenan sura ta 51 ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun aya ta 57 sura ta 51 inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ajiri haka Allah ya ce Allah ya ce ban halicci aljannu ba da mutane ba sai dan su bauta ne ka'idar da na faɗa a baya ita take aiki anan يأتي وما خلقت هذا نفي إلا هذا استثناء istithna عند العلماء أن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر والقصر يعني كأن الله رب العالمين يقول ما خلق ما لن أكلفهم إلا العبادة فقط بأبند نكسوا إلا عبادة بنيتي يتمي وما خلقت الجن إيش wal insa illa limadha illa liya'buduni ana Allah inji Allah azza wa jalla bana bukata su bani ci ko sha la ilaha illallah ashe wannan shi ke nuna maka musulunci sako ne na duniya kar ku manta tofik din mu shine ne wato ainihin tsintsiya madaurin ki daya har wa yau Allah ya sake nuna mana cikin sura ta shida sittin da biyu. yana nuna mana wato nau'iyar abin da muke ake so a yi can yana cewa duk abin da ma za ka yi to shi ne ya ce kul inna salati wa nusuki قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وانا قلت سورة الأنعام سورة ميلمبا شدة آية قريبة ستندر الله يتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ لا إله إلا الله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل قيامس يا رسول الله ما لم تفسيري صنع كرام ونمي إيه؟ الأسلوب التلقيني يعني أن الله رب العالمين يلقن نبيه محمدا كيف يقول كيف يرد كيف يوضح كيف يبين Allah ne da kansa yake ɗaukan gaban gabara na gayan da za ka yi bayani gaya musu sallar da nake yi kul inna salati da yanke-yanken da nake wani suki da rayuwata ka cokan da mutuwata lillah malaman arabiya suka ce lillah littakhsis yani Allah wal mukhtas liktisas milk ko mulk ko almalakiya ta Allah ce kawai me yasa na kawo waɗannan ayoyin a lokacin da nake magana akan wato ainihin tsintsiya madaurin ki daya eh saboda tsintsiya mun ɗauru saboda wani aiki menene aikin musulunci to amma Qur'ani mai girma ya kira mu da suna ya kira mu al'umma misali karanto mana sura ta 21 can aya ta 92 da sura ta 23 da kuma aya ta 52 da sura ta 3 aya ta ainihin wato saba'in da ɗaya. ka fara ɗaya bayan ɗaya tukun kawo sura ta 21 aya ta casa'in da ainihin biyu In na hadhihi yi inna hadhihi ummatukum ummatan wahida أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وانت مؤمنكم هروي وإن هذه وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أحسنت أحسنت أحسنت آوي آه، قدابيو يكرنتو منا بيا شكين سورة الأنبياء ميلمبا دا بيا آية تسعين دقيا بيا سورة المؤمنون ميلمبا دا أكو آية حمسين دا farko Allah الله ce إن هذه ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum aish fa'budun wannan al'umma da kuka ji al-imam ibn a cikin tafsirinsa zadul masir fi ilmi tafsir yace wa al-muradu bi hadhihi ummatukum umma wahida ummatukum ko dai hadhihi al muhammadiyya ko kuma ana nufin annabawa gaba dama suran suratul anbiya dan ta koro labarin annabawa ne da yawa ko ta karkare da na Maryam sai Allah ya ce to wannan al'umar al'umma ku ce kwaya ɗaya tallin tal jallin jal kwallin kwal al'umma kwaya ɗaya babu bambanci kuma wa ana rabbukum fa'budun ana ay la ghairi ana ضمير منفصل مبني على السكون نعم في محل الرفع انك كسوك شيء وأنا ربكم الرب خبر كم لمير مفعول به مين أبنجدنكم فاعبدون الفاء للسبب لسبب ذلك فاعبدوني كبو تامين تو yanwa mu shiga taitayin mu me kike ibada to tun na yace ku bauta min alharrami ad-dimashqi babban malamin nan rumbun ilimi buhun ilimi tekun ilimi wanda har al-imamu mizzi ke cewa inna bayna yaday ibn taymiyyah ulum kal bihar يشرب من البحار ما يريد ويترك ما لا يريد ilimi gashi nan gaban shi a cikin littafinsa mai suna al'ubudiyya ya ba mu ainihin definition ta'arifi na ibada yace ibada alibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al wal a'mal adh wal batina in kace ibada suna ne comprehensive al wanda ya taro duk abin da Allah yake so aiki da zaka yi da zance aiki na fili na boye ibada kenan Sosai sai Allah ce ku bauta min na faɗi wannan ne saboda da yawa daga cikin musulmi sun ɗauka ibada kai sallah sau biyar kawai kai azumin ramadan kawai ka je aikin hajji ka ba da zakka ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah of course waɗannan ana kiran su ne a sha'iru ta'abudiyya amma ba su ne ibada kaɗai ba ibada ɗan uwa cin abincinka ibada ne sassaka gyartanci ɗalibci karatu sa riga sa tufafi shigowa gida kallon matarka jima'i da matarka shiga ban ɗaki fitowa gaisuwa shafa babur komai da za ka yi naka ibada ne komai naka ibada ne saboda ayar da ya karanto mana shida ɗaya shida biyu قل إن صلاتي هو نسكي ومحياي ومماتي liman lillahi rabbil alamin to komai naka ibada to amma abin da muke nema ayar Allah ya kira mu al'umma inna hadhihi ummatukum al'umma ya kira mu ko to ashe kenan ya kira mu da sunan mai hadin kai ne sannan na biyu Allah ya sake amfani da lafazin al'umma waltakum minkum umma can cikin aya ta ainin 104 sura ta 3 waltakum minkum umma أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أحسنت الله تي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ول وان اللام ما لم يسكتي لام الأمر تي وال لامي تي تأمرني كما ما لمن أصول الفقه سنة قائدة سكتي الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة والنحي يقتضي التحريم إلا لقرينة sarifa, duk inda ka ga umarni to umarnin yana nufin dole ne kawai abi sai an samu abin da yake nufin ba wajibi ba ne, to nan kaga babu abin da ya hana wajibci dan Allah yana cewa wal minkum umma mahallu shahid Allah ce umma kenan kira mu al'umma kuna ji ko ya kira mu umma a sura ta 21 92 ya karanto ya sake karanto sura ta 23 aya ta 52 yanzu kuma ya karanto sura ta 3 aya ta 100 da nawa wajen hudu ka sake kawo irin wannan aya can sura ta 3 aya 110 kuntum khayra umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأولئك ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بارك الله فيك وانا يتشي آية قريدة قوما سورة أكو الله يتشي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمن أكثرهم الفاسقون كنتم أنتم الأمة المحمدية كون the best of communities مطيا الخير جماعة دعك أكتبين إمام البخاري الله يرحم شيء سيفتد حديثي كم ون آية رواية أبو هريرة wato khairun nas lin nas ku ne kuka fi kowace al'umma daraja waɗanda aka kawo dan ku yi ma duniya jagora kan aikin kirki amma kaga Allah ya kira mu al'umma bai kira mu a wargaje a tambaɗe a ɗalɗalce ba na haka wani mawaki yake yaban al'ummar annabi yake cewa antum baqaya ummatin mahmudatin رفعت لواء الخير في المعمور أنتم جنود, مح أنتم جنود محمد ودعاته فتقدموا للخير بالتبشير صونوا حمى الإسلام من أعدائه الراكضين وراء كل كفور الحاقدين على نظام محمد Asaliki saliki wara abin fujjur ina cewa ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka taɓa yi waɗanda kuke iyar da saƙo kuke fitar da mutane daga duhu ku kai su zuwa ga alkhairi ku jawo su daga ɓarna mazinaci ya bar mashayin giya ya bar shan giya mai luwatsi a uzubillah ya bari ɓarawo ya bari wadda take yawo tsirara ku cakara ta bari mai rena iyaye ya daina mai ɓoye ilimi ya daina mai ɓoye kaya saboda ramadan ya zo shi ma ya daina mai ƙarya ya daina ku ne allah ya ba ku rariya na tacewa na gyara in aka waye gari muka zamanto ba haka ba to babu alkhairi tare da ku shi yasa allah ce kuntum khaira umma amma mun kasance khaira umma ne da sharadi guda biyu Ta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da mai kyau a lokacin da ba ma umarni da mai kyau ba ma hana mummuna to ba maganan khairiya kuma tare da mu khairiyar mu na da sharadi khairiyatuna mashrutatun bil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar wal iman billah kun ganin ma Allah ya sake mai al'umma sannan kuma Allah ya sake nuna mana cewa mu ƴan uwa ne can cikin sura ta 49 aya ta goma إنما المؤمنون إخوة اقرأ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله تعالى ينتشوى إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة أربع إن ترى آية تقوم سورة الحجرات كتي أي هو مسلمي هو أي بمن كلمة إنما أقوم على ما عربية سكتي إن للتوكيد والنصب كوبا هكا بني أما إذا كجونا متى ما تكتش تكف إن عن عملها فتنصرف إلى الحصرية والقصرية ما أنا مؤمني وان أنجوناني نما الله يكرمني أو أوا آوين سنة ديوة فلو كي مثالي أتنشكم فاتحة كل منا تيوى اهدنا الصراط المستقيم كرنتو تمجي اهدنا الصراط المستقيم المستقيم دم مسلمي أنا وانا آية قوة كرنت وانا اهدنا الصراط المستقيم da nake son tambaye ku kalmar ihdina wannan nu'ara din ta mutum ɗaya ce ko ta mutum biyu jama'a ce da yawa me yasa in ka zo sallah baka cewa ihdini siratal mustaqim ihdini ataqulu dhalik والله أنا أقول لك لو قلت ذلك لبطلت صلاتك لما كانت صلاتك صلاة وإنما عبث واللهو دولك تي اهدنا خدا تي كأي تل تل قل قل جل جل أشكين تاكل كأم لمير جماعة نتاردكي أنونا مكمي هدنكي سنسي أما قولنكو أكي me yasa baka cewa ihdini dan kai kadai ne to dai kenan kuma cewa muke iyyaka me ikra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu nan ma ka ce na baka ce iyyaka a'budu wa iyyaka nas baka ce wa iyyaka ah dan kai kadai ne kai kaɗai kake sallah amma dole sai lamirin musulmi sun bi ka gaba ɗaya ok ashe kana tare da yawon kira musulmi ashe sun tsaya maɗaurin ki ne ɗaya ha ya kamata mu lura saboda muhimmancin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya aka sanya mana sallah so biyar a rana sallah so biyar ba a yadda kai kai kaɗai ba ba a yadda yi ne kaɗai ba ka zo cikin jami'i saboda me haduwa da yan uwantaka da dunkulewa da curewa da mulmulewa da zumunta da kaunar juna kai ka ce wannan sakon bai isa ba aka sake sanya mana wata sallah ita kuma so daya a sati ina nufin sallar mai madalla adadin jama'an da ke sallar juma'a ai adadin ya fi na adadin jama'ar da ke salloli na sallah biyar a rana guda saboda gwargwadon karancin masallatan juma'a gwargwadon kuma yawan jama'a kai ka ce wannan bai isa ba aka sake sanya mana wata sallah su biyu a shekara ina nufin sallar idi babba da kuma sallar idi karama kai ka ce bai isa ba aka sanya mana haduwa magamami dandazo cincirin dobal bela sau ɗaya a shekara a wuri guda ƙarƙashin dutse guda ina nufin ina kenan tsayuwa arfa duk an nuna maka me haɗewa da dunkulewa da kasance yan uwan juna inda ni daga kano zan je in tsaya akan dutsen dala tsayawa bata yi ba dole sai ka ji dutsen arfa inda mutumin gombe zai je dutsen ainihin bema ai aikin banza shakulatin bangaro a banza a banza bature ya gazagi. tsayawar ba yi ba inda mutumin gusau zai je dutsen kwatarkwashi yau tsayawar ta tarkwashi ita ma aiso dole sai an je wuri guda an tsaya a nuna maka me haduwa baya ga wannan kuma subhanallahi al'azim don ka san tsarin musulunci liman in ya zo ce Allahu akbar ba dama ni mamo na ce sai liman ya ce tuku alaisa zalika ka zalik tayyib dole sai na tsaya liman yayi karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sannan mu ce ne amin haɗin kai wannan dunkulewar tamu akwai manufa da Allah ta'ala yake so wannan ya sa na tuna da wani kafiri ne kirista wata ran a Lagos ya kusan shekara goma kenan mutumin nan ba musulmi bane amma mai kuɗi ne kafiri ne a Lagos a wata unguwa ana kiranta suru lere yankin lawanson wasu ku kila sun san wurin mutumin nan subhanallah dan wata kabila ne ana kiranta kabilar orhobo can cikin eh, yammacin najeriya to sai buɗe talabijin da azumin ramadan yana da satellite kawai sai ya kamo harami ana sallar tarawih ba musulmi ba ne malam sai shuru yana kallo wannan sai dalilin musuluntarsa da ya zo bayani sai ce aini abin da ya burge ni ga wani mutum yana motsi da baki yana karanta wani abu kuma muryarsa is very sweet haka yake cewa wai da daɗi muryar amma bai san me ake faɗa ba ga wasu mutane a baya suna bin sallah ya ce ga wani ya kai shekara saba'in wani ya kai sittin wasu suna kuka ce kai abinda mutumin nake karantawa shi ke yin tasiri a kwakwalan ya yasa suke wannan kukan to wannan abin kuwa ba ƙarya ne gaskiya ne ce domin a cocinsa ba a haka ya san hayaniya ne da rudu da dirkaniya da bulkara da dumasariya fa aslama bi idnillahi rabbil alamin shi abin da ya burge shi tsarin sallah din haɗin kai din system din nan ne ya ga tsintsiya maɗaurin ki ɗai tana aiki sosai a lokacin ya musulunta muka je lagos a 97 1997 yau shekara goma sha biyu aka sanya masa suna abdulmalik omene me yasa na amfani wannan nuna mana yadda haɗuwar musulmi kan aikin kirki yakan janyo kwakwalen wasu shi fa in musulmi wallahi suka rabu to sai su zamanto fitina ga kafirai in suka kuskura suka rarrabu suka kacaccala suka ki haɗa kai akan gaskiya sai zama bala'i amma yanzu ina koro mana dalilai ne kan muhimmancin mai haɗin kai tukun mun ji nasussun ƙur'ani ya karanto mana mun ji sannan kuma cikin sahihu muslim al'imamu muslim ya yi babi mai suna babul birri wasilati wal adab muslim kenan almajirin imamul bukhari manyan mutane waɗanda suka zamanto kamar rumbu wajen ilimi in ka ji malamai sun ce bukhari da muslim sun ruwaito sukan ce ne muttafaqun alai bari in jefo tambaya domin yana daga cikin ni tsari na wajen karatu in na yi karatu sai in yi tambaya ai eh, nakan yi haka saboda in tabbatar cewa bokitin karfe na zuba maruwa ba kwando ba eh, ai kun gane hausar ko kuma na tabbata ba kwando bane na ainihin manya-manyan bokatai ne na karfe kuwa malamai idan suka ce muttafaqun alai ina wani ɗalibin ilmul hadis da zai gaya mai ake nufi da yawa mukan ce bukhari wa muslim haza khata haza su'alun istilahi it's a technical question akwai technicality ciki المتفق عليه كل حديث اتفق على تخريجه البخاري ومسلم عن طريق صحابي واحد حكم على من ستكرر الدم دوك حديث ان امام البخاري دا مسلم سكة حد وجن في تبه تحيني صحابي قرادة مثالي حديث من اهدث في امرنا هذا ملك فهو رب بخاري دا مسلم سن في تدش امان لفظ البخاري لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو ايش رب to abin da nake cewa imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin kitabul birri wa silat wal adab hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari shida da tamanin da hudu zuwa da tamanin da biyar hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari shida da tamanin da hudu ruwayar abu hurairar ce ɗaya ko mai lamba dubu hudu ɗari shida da tamanin da biyar رواية النعمان بن بشير السكينة شوى ترى المسلمين في تراهمهم وتعاطفهم وتودهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداء له صائب جسد بالصحر والهمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ku ji da kyau na gaya muku ina hadisin yake wani sahabi ya ruwaito wani malami ya fitar da shi imam muslim da sunan littafi din kitabul bir da kawo ce kitabul sama'il sahaba sai wannan kitab din yake cewa musulmi yanda ka san jiki ɗaya ne shi jiki idan wani bangare na ciwo ko ina sai ya responding ma'ana sai ya kama idan haƙorinka na ciwo sai ka ji zazzabi a ɗaya ruwayar kuma yace musulmi da musulmi kalbunyani yashuddu ba'dahu ish ba'da kamar gini ne la ilaha illa Allah haka muke a dunkule a ture a mulmule tsintsiya madaurinki me ɗaya wani mawaƙi yana cewa ta'abar rimahu ma'anata ijtama'na takassuran wa idza faradna takassarat ahada wai masu in ka haɗa su ba sa karewa in ka raba su karewa suke to a jawar wannan mu shiga me ke faruwa a duniya a yau ƙasashen turai da yake suna so su zo su yi sata a ƙasashen musulmi sai suka zauna a almaniya a 1881 zuwa 1884 shekara ta 1884 da 81 suka zauna a garin da ake kira ainihin berlin berlin conference ƙarƙashin shugaban germany a lokacin ana kiransa bismarck mai suka yi zama suka yi don su shigo ƙasashen duniya su yi musu ne mulkin mallaka amma kaga sai da suka haɗu kenan hatta ma makiya allah sai sun haɗu su cimma manufarsu ko ba ku gane ba ne suka suka mamaye mu faransa ta mamaye niger ta mamaye algeria ta mamaye morocco ta mamaye tunisia a algeria kawai an kashe musulmi wajen miliyan uku wallahi a tarihi a istrowa suka yi mana mulkin mallaka amma haka sai da suka haɗu suka mamaye nigeria suka ba mu wai wai wai yanci ran ɗaya ga watan oktoba 1960 wai wai ina wai waitawa wai yanci Nijar suka ba ta yanci a watan Agusta wai Nijar ta samu yanci da wata biyu wai kafin Najeriya wai yanci suka ba Gold Coast Ghana yanci 1957 wai an ba ta da shekara uku kafin Najeriya wai ina wai waitawa wai me nake nufi ne sai da suka haɗu kafin su yi zalunci to arna sun haɗe kan gaskan ƙarya ina ga musulmi abinda nake so na gaya mana ke idza kana ahlul batil yatawahhaduna li batilihim fa ahlul haqq an yatawahhadu min babil aula alaysa zalika kadhalik idan maƙaryata sun haɗe kan barnansu to ma abota gaskiya fa misali na farko kenan italiya ta mamaye kasar libya ta kashe musulmi iya sararanta daga cika da umar mukhtar a 1911 rahmatullahi alai russia aka yi juyin hali a russia revolution da ake kira bolshevik da kuma menshevik da mu ɗaliban tarihi ne mu karanta tarihi mai ya faru mu kakkaɗa ƙura a tarihi mu musuluntar da tarihi don ya dace da addininmu hadahu suka fada ma kasashen musulmi hatta yankin da aka haifi Imam al-Bukhari la ilaha illa illallah 1917 aka yi juyin jihali sun kashe musulmi inda adad sai da aka yi jini da kogin musulmi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد aziz al-hamid saboda mu'mine ne mu ina haɗewar yau tsakanin musulmi yau Allah Allah fi ummatina lokacin da suka zo suka yi mulkin mallaka sai da suka ce ku tabbatar da abu uku ku rike siyasar kasashen ku rike economy tattalin arziki sannan ku juya addinin kasashe abinda suka yi kenan kowace kasa ta ɗau manufarta na ba ku misali abin da ya faru jiya misali faransa ta ɗauki manufar mai assimilation a irin wannan ƙasar tsarin idmaj ka tashi ba faranshe kawai tunaninka na faransa rayuwarka irin tasu ka aje musulunci ne amma ai sun haɗu sai suka kirkiro kasuwar gamayyar turai da ake kira eec ko aac wannan kasuwa an kafa ta ne a 1957 1957 a ina a bruxelles a belgique ko belgium wannan kasuwar daga baya ta koma ta zama EU European Union Ittihad Uruba amma su ma sai da suka haɗe don su mai arzikin duniya kuna gane me nake nufi aka zo aka kafa abin da ake cewa yau majalisar ɗinkin duniya ka gane sai da suka haɗu tukun suka tabbatar kowa ba su goyon baya suka ce to isra'ila ki ci gaba da kafuwa suka kafa isra'ila a watan mai watan biyar dubu da ɗari tara da arba'in da takwas a ranar da aka kafa isra'ila an kashe musulmi dubu hamsin a dare yasi amma sai da suka haɗe abinda nake gaya muku su ma sun yi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma domin shara-shara irin ta sharri sun haɗe idan ta wahada gairuna للأعمال الجهنمية الإبليسية الشيطانية فأن نتوحد للأعمال الخيرية من باب الأولى sun haɗe sun dunkule sun cure amma don sharri aka majalisar ɗinkin duniya tun daga kafa ta zuwa yau musulmi sun amfana ko sun cutu sun cutu duk abin da za a ƙwari musulmi yanzu suke su haɗewa a yanzu sun haɗe suke da bankin duniya albanku dauli sun haɗe kuma a yanzu duk abin da za a yi a ƙwari musulmi haɗewa suke yi suna da shugaba ɗaya shi ke ba su umarni to yanzu misali ka dawo ƙasashenmu na musulmi gayamin gayamin don Allah ku bani amsa a duniyar musulmi yau kwata wane ne zai yi magana a madadin musulmi duk duniya ta yarda cewa shugaba ne akwai a mushkila mushkilatun azimatun sannan ka dawo afirka muna da afirka ta yamma muna da afirka ta gabas irin su kenya uganda da sauransu muna da afirka ta kudu muna da afirka ta tsakiya central africa misali bangui wa muke da shi fil qaral ifriqiyya alladhi yatahaddathu bismil muslimin qatibatan man wa yake magana da yawan musulmin afirka gaba ɗaya babu to misali ka je nigeria inda wannan ƙasa Shehu na usmanu Ɗanfodi, fodi mazan fama ya yi jihadi Allah ji kan shehu Ɗanfodi. fodi ɗazu muna lissafin da rasuwar shehu Ɗanfodi fodi zuwa yau shekara nawa kenan mun ci shekara 192 yau da mutuwarsa <laughs> a cikin shekara 100 ba shekara nawa ne takwas saboda shehu Ɗanfodi fodi ya rasu a shekara ta da. a 1817 to sai ka ɗebe 2009 cikin wannan ka ɗebe 1817 shehu ya jihadi da shehu ɗan fodiyo Allah ramshe shi da ƙaninsa abdullahi na gwandu don ga balaraben hausa da ƙaninsa muhamman bello waɗannan guda uku wata irin baiwa ce da Allah ya kama west africa sun yi jihadi sun bar abin gado amma yau wa ke ɗauke da tutarsu a niger ko a nigeria ko a yankin musulmi na benin yankin dandawa dande yankin faraku yankin kandi yankin malambi duk yankin musulmi ne su wa ke ɗauke da wannan tarihin a yau idan ka zo wannan yanki kasa yankin Bawake, akwai musulmi da yawa alisa zalika kazalik in ka je yankin ghana akwai musulunci ka je yankin kuma sai misali ma'ana suwa in ka je cameroon hatta kenya kwanaki na je kenya a nairobi muna magana da wani yaro daga garin mombasa akwai musulmi da yawa suwa ɗauke da wannan atturaf al-islami babu shugabanci kwaya ɗaya to kaga wannan matsala ce to sannan kuma ka dawo kaddara yau misali a cikin garin abidjan adadin musulmi waye ke magana da yawon musulmi kwaɗa a ƙasar nan yau gaba ɗaya musulmi wane ne ke magana da yawon musulmi kwaɗa in yi magana gwamnati ta saurare shi eh a madadin musulmi ne a martaba mu a kimanta mu a ba mu haƙƙin mu baki muke amma ai bako a ƙasa ma yana da alkhairinsa yana da albarkarsa ƙasa ba ta ci gaba sai da baki amma a haɗe muke a dunkule idan muka dunkule muka haɗe mu yi ƙasa, addu'a Allah ya ba ta zama lafiya ya ba da shugabanci na gari abu ne mai kyau ai amma wake magana da yawo mai kwaya ɗaya to cikin ahlus sunna wake magana da yawon kwaya ɗaya a ah, mushkilatun azima kuma gashi kuma tsintsiya mun ce ki biyu ko ɗaya ɗaya dama na faɗa ne ko me za ku ce waɗannan matsaloli na tarihi yanzu misali yan uwa musulmi ko ba a gaya maka ba in ka kalli kanka kawai ka san akwai haɗin kai in ka kalli kanka Allah ya ce wa fil ardi ayatun can cikin suwa ta 51 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم أنفسكم أفلا تبصرون الله يتي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آية أتكين كفاء أكي آية كي أكرن كنكم هذا آية idan ka kalli kai kanka a matsayinka na mutum akwai haɗin kai a jikinka ma akwai tsintsiya maɗaurinki ɗaya misali sunanka yusuf sunanka abdulkarim sunanka yahaya misali fa in ka kalli kanka da kyau anatomical structure ɗinka ilimin biology za ka iske kai sunan shi kai ƙafa sunanta ƙafa kwankwaso kwankwaso agara agara hannu hannu amma haɗuwa suka yi suka ba da mutum ƙwaya ɗaya <laughs> ko mu gane ba ne inda kai zai ce wallahi ni ban yadda ba ƙafa ta ce wallahi zan yi zanga-zanga to za a samu rikici kenan a kenan a cikin jiki ma akwai aya to a jima wannan gefe abincin da matarka za ta dafa maka a gida akwai haɗin kai misali kana bukatar shinkafa kana bukatar kayan miya kana bukatar manja kana bukatar kaza kaza kaza ka haɗa ka kawo mata kaga akwai manja akwai gishiri akwai daddawa akwai kafin zabo akwai kafin makarwa akwai kaza kaza kaza kaza duk sai aka hada in ka zo gida me zaka ce da matarka ba ni abinci ba za ka ce to da Allah ba ni tumatir dina da man gyada da kafin zabo ai ba za ka faɗa ba abin da za ka faɗa ba ni abinci wato duk waɗancan kayayyakin sun narke sun zama mai abu ɗaya a ashe da tumatir duk sai da suka yi haƙuri suka narke su baka abu ɗaya inda tumatir da tattasa su yi zanga-zanga kana cin abincin nan wallahi ba za ka ci ba shi sai ce wa filar bi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun akwai aya ba ku da hankali ne motar ka da kake hawa mota kaga mota abu biyu mota akwai bangaren inji akwai bangaren gangan jiki amma duk sai da suka haɗu kafin ka iya hawa haka akwai haɗin kai a wurin akwai haɗin kai rigar da za ka sa sai ka je kayan ko yadi idan mai sai da yadi ya kulle kofa ya hana maka taya za ka yi sai ya baka haɗin kai tela sai ya baka haɗin kai mai kwaɗo har ma da linzaminsa in akwai shi ma ya baka haɗin kai aƙalla mutane uku sun haɗu don ta da mai wuya ɗaya haɗin kai ashe hatta a cikin ka akwai tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba ma wannan ba inda za ka shiga jeji ka kalli misali dabbobi da kyau inda za ka shiga teku za ka iske ƙananan kifaye sai sun yi kwamba sun yi kuri don su likita babban kifi sai su yu yu ya rasa wanne zai kama ciki kaga haɗin kansu ƙarfi ne kenan dabbobi fa kenan barewa kuwa in ta san akwai zaki to ƙafas su ke kai su sai su ruga da gudu wanda aka bar shi a baya kuma shi kenan Allah ya ji kanshi amma sun haɗa kai su to wai a ce gaba ɗaya saƙon haɗin kai gashi nan amma mu zama yadda muke mun ji hadisai da yawa da muka yi bayani a baya shi yasa tura mulkin mallaka in sake koma da mu baya kaɗan suka ce babban abin da za ku yi don ku tabbatar da musulmi dukiyar ta zama taku kar ku bari su taɓa haɗewa in sun haɗe haɗari ne gare mu da aka suka rarraba mu ko 'yan anglophony ne ku yan francophone ne abin da ke faruwa ke wata ran zan yi tafiya daga kano za mu tafi na jin tesawa sawa a niger saboda ka muka ta daura kwangwalas muna shigowa niger sai aka rubuta bonarive ne kenan sanda zuwa ko madalla sai na gaya ma abokin ta gane ta to kaga yanzu kai yanzu kai ba dan ingilishi yanzu kai ba fara yanzu kai almajirin digwal ne kuma yanzu nan ma'ana ka rabu da bye bye welcome ka zo bonarive can a english ka kare yaren su yanzu kuma za ka kare wani yaren ne ina hausar ka ina arabiyyar ka wadda ka fita gama da ita so inda suka yi suka gama da muke suka ce ku rarraba su hatta ma yarurruka ku sa su dinga rena yaran sai abin da ke faruwa kenan yanzu da yawa daga cikin yan boko sun fi sha'awar su iya faransanci su iya ainihin angle ka iske mutum miskini miskini min almasakin in ka ce karanta maka arabiya la yastati ta'al sai gwala ido da Allah mai kace in ka zana mata alif sai ce ko sanda ne wannan sai sanda ce wannan sai kai ne sandan ai إن كربو تباوين يتركك ولا كليني مشكلة عظيمة والله نادئي إن أبن كنياني إنجا مسلمينا ويفرنسا تيدا أنجلي بإيه لا رتيبة محزن مخجل مبكن كيف كيف عربيتي لغة كتابي ولغة نبي ورسولي والذي أقتدي به إلى ربي وخالقي ومعبودي تمي بدنكو يا عربية بنت أدنان أفتخر بها أكثر من افتخاري بالحوصة كويتا إيه تشيني بأننا تكركو في فرنسا تبني كويا أما إذن أمليا بتحودوكي بأي بأي بأي بأي بأي kadauka amaliyar ita ce arabiya to baka iya ta ba sai faransanci to ina ma da muna koyon faransancin da turancin don mu yada addini da shi ne muna koya ne kawai saboda alfahari da shi amfanin mai za ka shiga kabari da faransanci ne da komantu tafel za ka shiga jemafel wani wani wani yanzu eh, wani jemafel an je mai ka can aitu aitu za ka shiga kabari ne da kala Allahu kala rasuluhu don shi ne ilmi malamai suka ce al'ilmu kala Allahu kala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاحة بين الرسول وبين راح فقيه إلي نكتي مو الله ياتي النبي ياتي إمام الشافعي ناتي وكل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وصواص الشياطين مو إلي نكتي مو الله ياتي النبي ياتي amma wannan baya nufin ba za ka karanta biology ba za ka je ka karanta komai je ka karanta ka fi ma kowa iya turanci ka fi zakara turanci amma babban abin da ake cewa yaya ka san qur'ani yaya tajwidin ka ka zo kana karanta qur'ani tajwidi ba kyau alhamdulillah rabbil alamin a'udhu billah a wannan zamani kana rabbil alamin Allahul musta'an abun kunya matar ka sai tafi ka karatu kana ma jin kunya kai sallah gaban dan baka iya ba Ya'yanka sun wuce ka zo ka yi alwala ka kasa yadda manzon Allah ya yi daga ina neman kuɗi zuwa ina neman kuɗi ya aka yi Allah zai gyara ba zai gyara ba abinda nake cewa a nan sai suka mamaye mu suke mana abinda ba shi kenan ba to bayan mun ji wannan bayani kan muhimmancin haɗin kai sun tsaya maɗaurin ki ɗaya zan ambaci abubuwa kamar guda goma waɗanda wani lokaci suke kawo mutum rashin haɗin kai ina kiransu da suna al'awamilul ashira allati tusabbibu adam al al'awamilu al'asharatu, almu'addiyatu muaddiyatu ko kace al ko kace al lil furqa wa adam ittihad ba iyakansu ba kenan ni abin da na hango ne daga cikin abin da ke kawo rashin haɗin kai ka yi ƙoƙarin fahimtar musulunci saɓanin fahimtar na farko Allah ya faɗa a sura ta hudu aya ta ɗari da goma sha biyar 111 karanto mana ayar ومن شقيق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا بارك الله فيك الله يا فدا a cikin wannan sura mai lamba hudu aya ta 115 suratul ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ايش نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره Allah ce wa man haza shar duk wanda yushaqiqir ay yukhalif ar-rasul duk wanda ya saba manzon Allah subhanallah bayan hujja ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin bi hanyar da ba ita muminai ke kai ba aha nuwallihi ma tawalla za mu ta masa abin da ya jangalo ma shi. wa nuslihi jahannam mu babbaka shi mu ƙona shi a wutar jahannam la ilaha illallah wa sa'at masira tir da makomar mutum in jahannama an makoma ne a ƙarshe Ka ga nan wannan shi ne dalili number one numera'an da ke haifar da mai rashin haɗin kai yanzu ka ɗauki misali akwai waɗanda suka zo fassara ƙur'ani akwai wata ɗariƙa a ƙasar indiya ana kiranta birailawiya sai suka ce manzo Allah ba mutum bane a to wane ne aka ja musu aya kul innama ana basharun mithlukum yuha ilai ba haka Allah ce ba ga ya musu ni mutum suka ce a manzo Allah ba mutum bane to wane ne sai suka ce ai ayar da kuka janyo ai da aya take nufi tsaya ku ji fassara tafsirun gharib aji wai qul inna inna inna ma ana bashar wai ma'anar magana tabbas ni ba mutum nake ba to saboda Allah da irin wannan mahaukacin tafsiri ina za a tafi ka san akwai tafsiri akwai tamsiri kamar da akwai hadisi akwai hadishi akwai fikihu akwai fuka-fuka an gane ko yawwa akwai kuma lugha akwai